janar muhammadu buhari a cikinsu ya fi kowa yawaita takarar shugabancin kasar nan ya fi kowa karbuwa hannun talakawan kasar nan musamman na arewacin kasar nan to amma abin tambayan shine za mu iya tallan shi a wani guri sabanin arewacin kasar nan mu duba rayuka da ake ta mutuwa akan zaɓe so idan fitanka ko siyawanka takara zai sa mu rasa rai ɗaya a arewa mu ban ma goyon wannan muna goyon bayan sanji amma dawwamammiyar sanji amma mu ba mu ce ga siyasa mu mu babbar siyasa mu ita ce arewa amma an kuka ce ba ku son janar a arewa ko kuma kuna ganin ganin yana da wasu illoli ina kuka dosa yato eh muna da sauran yan takara guda uku muna da sam inda izaya muna da dr rabiu musa kwankwaso muna da atiku abubakar kowanne daga cikin wa'innan in zai fita muna ga za mu fi cimma burinmu shi kuwa kakakin kungiyar matasan a jihar kaduna malam muhammad dan auta cewa yake ya zama wajibi 'yan arewacin Najeriya su duba ɗan takara a shekarar 2015 wanda ke da sassaucin ra'ayi. Mu abin da muke ki da Buhari fa siyasan nan ta nuna 'yar manuniya Kirista Musulmi Jonathan Buhari Arewa Kudu idan ba wane ba wane zai zama kaza idan aka yi kaza kaza za ta faru wannan shi muke gudu saboda ka ba tsanani bane ba kuma yaƙi bane ba kuma gaba bace a'a mu dawo mu bi hanyar siyasa tunda siyasa ce ta shar'anta mana mu kawo mutumin da yake da sassaukar ra'ayi wanda zai ɗauki kowa kowa ya tafi tare da shi wanda in ka tafi kana musulmi za ka sayan ma kirista ya saya amma wasu na ganin komawa kuka ɗauko a arewan dai wannan magana ta ɗan arewa ɗan kudu kirista musulmi ana ganin komawa aka saka takarar nan a kowane abu a wurin in ka ce kowa ba kowa ba ne hangen da muke ma janar muhammadu buhari wannan abun shi ne a jikinsa yake bin sa wanda na tabbatar maka da akwai inda in ka je kai magana buhari kawai za a kalli ka kawo siyasar addini ne kamar inda malamin nan ya faɗa idan aka zurfafa tunani tsakani da allah tun da ita fi pdp babu mai gaya mata amma mu tun da mun yadda cewa wannan bawan allah musulmi ne dan yankinmu ne ya yadda da shawara ya yadda da a gaya masa ya ji muna roƙon su ba dan mun isa ba da su ajiye janaral muhammadu buhari ba don komai ba don ƙasar nan ta zauna lafiya sai dai fa alhaji shu'aibu lili na jam'iyyar adawa ta apc ya ce dabta gumin ba ma shi da hurumi na hana janar muhammadu buhari takara dr ahmad abubakar gumi ba dan siyasa ba ne malami ne kuma ya fahimci cewa harka ta siyasa a ban 'yan siyasa musamman a wannan karo lokacin da su ne suke da hurumin da za su fitar da 'yan takararsu amma a matsayin malam bai kamata ba ya yi maganan nan a bainar jama'a ko babu komai idan akwai auren fari irin wanda muka saba yi a ƙasa hausa buhari ya haifi ahmad don haka me zai hana malam ba zai tashi ya je ya tarar da buhari ba ya bashi wannan shawara ya ce akwai wuyar gani ne a'a ɗaya daga cikin irin abubuwan da za mu yi kenan mu sulɓe idan muna so mu yi sharri amma me aibin magana nan tashi ne aibi na magana shine ka zo ka ce wa jama'a cewa ba ka son abin da suke so shine kadai a 2011 mutum miliyan goma sha biyu suka ce suna son buhari suka tabbatar suka saka mishi ƙuri'a malam a matsayin wa cewa yake yi an yi mutuwa ba kada a maimaita wato ba mu so muna yin take-taken da ba su da daɗi yanan naga yanan naga akan magana shekaru shi ba shi da ilimi ne abubuwan da suke faruwa a duniyan nan isa akwai shugabannin kasashe da dama a nan afirka ba ma a duniya baki ɗaya ba waɗanda sun girmi buhari akwai waɗanda suke neman ɗari in sun gama mulkin su a nan cikin afirka to me ke laifin buhari dan ya tsaya a shekaru saba'in da saboda ku me maslaha ne ya kama bakin shi ya tsuke ya yi shiru magana ba tashi bacci isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya